sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da kuma sittin Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye da tashoshin FM na VOA Africa akan mita ɗari biyar sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. Kana ana iya kama mu a duniyar gizo a kan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaba da tattaunawa da Mamur Kwari ya yi da Dr. Nasir Adamu akan wanke mai shari'an nan da aka ce ana tuhuma da cin hanci da rashawa. Kana mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya tare da Ibrahim Alfa sai kuma labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba. sai kuma sakonin da ku masu sauro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan lafiya ga labaran amurka ta yi watsi da ikirarin rasha cewa gubar iskan nan da ta yi sanadin mace-mace mai yawa a siriya makon jiya ta fashe ne a ma'ajanar makaman 'yan tawayen siriya da inda aka ɓoye ta bayan da aka kai harin jirgin sama wani rahoton amurka ya nuna cewa la shakka wannan gubar iska da niyya aka bada ta kan farar hula majalisar tsaron ƙasa ta fito da wani rahoto a fadar shugaban amurka ta white house a jiya talata mai bayyana cewa amfani da haramtaccen guba a matsayin makami da siriya ke yi wata barazana ce muraren ga duniya rahoton ya zargi siriya da rasha da neman yaudarar duniya game da wanda ya kai hari na makaman guba kan mutanen siriya a wannan karen da kuma lokutan da suka gabata majalisar tsaron ƙasar ta yi kira ga al'ummar duniya da ta fito ta yi magana ɓaro-ɓaro da kuma nuna ƙarar cewa ba za a lamunta da wannan aika-aikar ba ko da yake majalisar tsaron ba ta bayyana abin da ka iya biyo baya ba a majalisar ɗinkin duniyar amurka da burtaniya da faransa na ƙoƙarin komawa kan wani ƙuduri na baya can wato a yau ɗinnan laraba ko da yake dai wannan hanzarin da ƙyar ya kai labari saboda ana kyautata zaton rasha za ta iya hawa kujerar naƙi game da wannan batun shugaba donald trump ya faɗa jiya talata cewa koriya ta arewa na neman ta janyo wa kanta matsala ta wajen ci gaba da shirinta na nukiliya sannan ya kira ga china da ta kwabi gwamnatin ta koriya ta arewa mai fada a pyongyang a wasu sakonni biyu na twitter da ya tura trump ya ce idan china ta yanke shawarar taimakawa hakan zai yi matukan kyau idan kuma ta ki to za mu magance abin da ba tare da taimakonta ba bai dai cikakken bayanin irin matakin da amurkan za ta ɗauka ba trump ya ce ya gaya wa shugaba xi jinping a gana wasu a makon jiya a washington cewa zai fi kyau ga china idan ta warware matsalar koriya ta arewa china ce babban abar gadara koriya ta arewa ta yadda ma majalisar nazarin kasashen waje ke cewa china ce babban aminiyar koriya ta arewa ita ce babban abokin cinikaryarta wadda ta fi samar mata abinci da makamai da kuma makamashi to amma china ma ta damuwa yadda koriya ta arewa ke gwaje-gwajen makamai masu linzami wanda ya saba wa wato takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a karo na biyu cikin watanni shida an kama babban jagoran 'yan adawa a ƙasar zambia mai yawan magana gaban sagadi a cewar mai magana da yawun jam'iyyarsu a bayanin saga muryar amurka jiya talata wannan kamu wani bangare ne na takaddamar da ta biyo bayan zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan agusta wanda 'yan takarar biyu su ke ikirarin shi ya ci mai magana da yawon 'yan adawa charles kakoma ya ce 'yan sanda sun balle kofar gidan jagoran 'yan adawa hakainde eh, hichilema da daren ranar litini suka toshe duk wata kofar tserewa sannan suka jefa wa mutanen cikin gidan barkonon tsohuwa kana suka yi awon gaba da hichilima din kokoma ya ce zuwa har safiya yan sanda ba su tuhumi hichilima da wato ba kuma sun kai shi kwalejin yan sanda don su yi masa tambayoyi ya ce dama an gargaɗi jam'iyyarsu cewa hakan na iya faruwa saboda wani al'amari cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata inda tawagar hichilima ta gamu da ta shugaba edgar lungu yayin da mutanen biyu ke kokarin halartar wani taro a yammacin zambia wannan ne karo na biyu da aka kama lungu tun daga watan oktoban bara lokacin da 'yan sanda suka kama shi suka tuhume shi kuma da shi da mataimakinsa game da batun zagon ƙasa makasa saboda zargin da suka yi cewa zaben da aka gudanar ba a yi shi cikin gaskiya ba shugaba donald trump ya amincewa ya amincewa montenegro ta shiga kungiyar neto jiya talata wanda wani ci gaba ne ga wannan karamar kasar ta yankin balti da ke fafutukar ganin ta an amince da kokarinta na shiga kungiyar ta neto fadar white house ta ce trump na son ganawa da shugaban montenegro da kuma shugaban neto a watan gobe a brussels don yin maraba da kasa ta 29 da ta shiga kungiyar ta neto fadar ta white house ta ce shigar montenegro kungiyar zai nuna ma sauran kasashen da ke sha'awar shiga kungiyar cewa har yanzu kofar shiga wannan kungiyar fa ta kasashen yankin atlantika da turai na nan bude saboda haka kasashen da ke yammacin balkan na iya zaɓar makomarsu ba wanda ya cancanci a masa irin wannan wulakanci abinda wani bangare na takardar bayanin shugaban kamfanin jirgin sama na united air line oscar munoz ya ce kenan labaran duniya kinan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a ci gaba da tattaunawa da Mahmud Kware da Dr. Nasiru Adamu akan sake alkalin da aka kama kuma aka sake shi. mamur ya tambaye Dr. Nasir baya ganin wannan tamkar koma baya ne ga yaki da cin hanci da rashawa? Gaskiya ne, ni ma na yarda da haka. Domin kowa aka yi a ƙasar nan aka je gidan alkali aka kamo shi aka same shi da bindiga wacce ba shi da lasisi aka ce sa'annan aka ce ga shaidun kuɗi da aka samu wanda ya kasa ba da hujja sa'annan aka ce an yi bincike an ga a caje shi wannan magana ce cin hanci da an san babban matsala ce a kasar nan to ka sani ba cewa ya kamata a ce binciken da za a yi akan irin wani bincike na kwakwaf kar ka manta ba alkali ne babban alkali ne aka kai shi gaban kotu gaban alkali babbai irinsa saboda haka kaga kana buƙatar kwakwarar shaida cikakkiya da bincike na kwakwab na 'yan sanda saboda haka abin da alkali ke cewa daga abin da na karanta cewa binciken da aka yi bai nuna wani abu ba kuma wato mafi haɗarin abin shine yanzu idan har misali da a ce an tafi kotun ɗauka ƙara ta ce ta amince da wannan kasan fa wato sallama ce ta sallamar an wanke shi wankewa gaba ɗaya so da su kwarai da gaske ba wanda ke digo sake kai shi kotu akan irin wannan caji da discharge ne za a iya amma in aka yi wannan no submission discharge ake cewa on the merit ma'ana an sallama sallama bisa hujja to uh, wannan yana nuna cewa zancen da wasu ke cewa option Anthony General da hukumomin na yaƙi da rashawa irin su ICPC da EFCC kamar eh, wato ba sa kwalkwale binciken yawanci kamar ya sami gini zama kenan wancan ra'ayi ko tunani na lauyoyi da sauran masu bibiyar lamarin yau da kullum kamar hakan ta tabbata kenan. I eh, za iya ce kusan haka kawo misali in ka kalli ina ganin in ka kalli kamar shari'o'i da yawa da efcc suke sauri suke mutane kotu za ka ga da ƙarshe an ji an kasa tabbatar da laifi an saki mutum ko da mutum ba ya laifin nan saboda ita shari'a ba ta aiki da waiwai sai da shaida da tabbas da abin da suka gani na gaskiya hujja ta gaskiya to kaga wannan yana da cikin abubuwa da suke tunkaro wannan abu yaki da cin hanci da sha da ita afcc da ke yi sa'an nan kuma da shi ofishin attorney general misali ya kamata abin da nake gani ya kamata ya mai da hankali shi kaga kamar yadda ake amurka ofishin attorney general yana da alaka ta kot da kot domin yakan ba 'yan sanda umarni misalin a matsayin wanda ke da saman su a nan kasar eh gaskiya ne attorney general da dama amma ina gaya maka in dai ba gyara aka yi ba aka mai da 'yan sanda dole su bi magana da ra'ayi na asu eh, kaiwa caji gaban kotu misali su gani su nan ku yi bincike kaza ku gyara nan ku yi gyara to in dai har bai kasance akwai wato misali iko tsakanin ofishin minista na shari'a ko kuma kwamishina na shari'a ba to za a ci gaba da yin wannan daban kuturo ake cewa komai duk wanda ke harkar shari'a ya sani a kasar nan kowaye na jam'u yan sanda ba kasafai suke girmama maganar ofishin kwamishinan shari'a ba a jiha ko kuma ofishin ministan shari'a a tarayya duk wanda ya zo ya ce maka wani sabani haka sai dai munafurci idan sun ga dama kai su ofishin kwamishin shari'a yayi yi su kawo wato kundin bincike na mai laifi saki saboda bai da iko a kansu to kaga abin da yake nufi shine kamar America babu wani dan sanda da ya isa attorney general ce masa ya kawo takarda ko bincike ko kundin wani abu yake bai isa ba to abin da yake so shine a Najeriya dole in ana so a yi adalci abu guda biyu na ɗaya dole ya kasance su 'yan sanda dole ne su bi maganar ministan shari'a ko kwamishinan shari'a sannan kuma ya kamata ya zama dole akwai waɗanda suke bincike akan 'yan sanda su kansu kamar yadda ake shi a ingila wanda idan dan sanda ya ba daidai ba za a bincike shi amma hukumar 'yan sanda a ce ita ce za ta bincike su za a gana bin a tukunkuni amma ya kasance akwai wani bangare wanda kuma wato kamar wasu 'yan doka na musamman hmm. kamar tsofin 'yan sandan kansu ko tsofin sojoji ko wasu mutane masu martaba a cikin kasa a sa su ne za su rinka bin wani. haka nan shine an sa kujar bari in bude maka ai mulki ni kima ce ta Allah sannan shine hanyar Oh Allah kyauta to bari mu shakata da wannan kafin mu ci gaba duniya tuddai Allahumma duniya tuddai Allahumma duniya sammai Allahumma duniya kasai Allahumma duniyatakum Allahumma duniyatan Allahumma duniya yanzu Allahumma duniya gobe raba mu da sharrin masharranta raba mu da halin magulmaci To kun yi zancen magulmaci sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku aiwa ya ce ma baka da kirki sam muddin idan dai ya ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kun ganan take To Allah zigan dan maraya har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyu. Ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, Malam Nura Suleiman ya fito kadara ya yi zargin cewa Alhaji Garba Muhammad Noma a Jarman Bauchi shi ne ya yi uwaye maɗaukiya wajen kwace musu gidan gadon da aka raba musu shekaru biyu bayan da kotu ta ba su. Jarman na Bauchi ya ce, "Eh, shi ya haɗa Laraba Gambon Ali da lauya, to amma kuma bai wani abin da ya saba ma ko addini ba." Sana Garba Noma jarman bauchi kuma dan kasuwa a yanzu ni ban shiga ba ban shiga rabon gadon su ba ban kuma yi wani abu wanda ya saba ma addinin musulunci ba abin da na yi ina tabbatar ma kaina cewa na yi abin da musulunci ne ce a yi wayannan abubuwa ma ban san ya yi zafi haka ba sai ran da na je ta'aziyya na wani mutumi na wanda yake dan eh, kanin shi alhaji eh, Eh, nuru ne kabiru um, garkuwan zanna na miƙa ma nuru ga hannu mai gaisa ya ƙi ban taɓa shi ban san shi ni ban san nuru ba na ce me na maka sai ya ta magana ka kwace mana gado ka na ce a nuru karka ya haka gadon wa gadon alaihi salmai ta ba na ce inna lallawa wa inna ilaihi raji'un na ce nuru ban san ka ba to kai ne ka je ka yi uwa ɗin ka ce wani gado na ce ba haka aka yi ba da da ka saurare ya yake sauraro na a lokacin na zo ta'aziyya ya yi ta faɗa ya yi ta faɗa Allah ya sa na zo da mai kwanciyar hankali ba an samu masa ba na ce kai hakuri. amma in da ka san tsakanin da mahaifinka da ma magana ba a je kotu ba a ah, shi gaba ɗaya ba ni na ci amana na ce to Allah shi ne shaida to tarihin rigiman mai sauƙi ne ni alhaji mai salon ta ba makwabci na ne kuma wana ne to mahaifin shi mahaifin shi nuru ko muna tare da shi fiye da kima yakan zo gidana although ni ne kani akwai ran da ya zo gidana na ce alaisila lafiya lafiya in ce yaya abubuwan ya ce a lafiya kallo na ce kanwana ta zo ita laraba kenan ta ce auren ku ya kare ya ce haka ne ya kare kuma baka da mata ya ce eh na ce haba alaji haba kana bukatan wani abu a rayuwa na namiji ya taimaka maka wanda yake haramun ne in ba dole ba yarka maka haramun ne bai kuma kamata ɗanka ya maka ba shine tsiraici an yi ma mai gidanmu wanda ta rike mana shi gaba ɗaya daban ba iyayenmu ba kada ka yarda ka zauna a cikin ɗaki kai ɗaya wani abu ya faru ice to jirgin ya kake so in ce don Allah ka mai da ita duk abin da kake so zan yi na kira larabar ce larabar zan mai da ke gidan yayana wane na ce alai sule a'a na ce dole kawai za ki koma wato wannan kafin rasuwansa kenan na tsammanin ko shekara biyu ko shekara uku ni ne na mai da auren laraba da alhaji sule suka koma a mata da miji kaga ina tarayya da laraba a matsayin a matsayin ta ita kanwar abokina ne wanda tana bayan mu lokacin da muka tashi muna yara shi kuma alhaji sule shi ma makwabcina ne ah, kuma wana ne kuma akwai aminci da tarayya wanda daga nisa shi sai allah sai shi wanda ya rasu nan garkuwa shi ne san tarayyar mu garkuwan zanna to alhaji ya rasu da ni aka yi jana'iza aka yi komai ban san nuru ba da aka zo aka gama abubuwan nan laraba ban san me ake ciki ba ban san da aka raba gado ba ta zurce mun an raba gado a ceto ta ceto ta gode kwana yawan bayan ko shekara ɗaya ne ta ce mun gidan saman nan fani ya dame ni kaga ba zan iya hawa saman ba na biyu gashi sun yi gini da an tona rami an zo an gini ba zan iya hawa ba na ce to yake so ta ce ni kan dan je a canja mini na ce laraba ni ba zai iya canja miki ba yaran nan ma ba su ba san su ba ta ce to ita ba da ta je kotu na ce an daki ki je kotu ki nemi wani hakinki dan haɗa ki da abokina ka ji abin da na sani kenan na haɗa ta da abokina wanda duk abin da ya dame ni na shari'a shi ke mini shine haruna yakubu bata ga maka cewar ita kuɗi ta nema daga faru ba wannan musamman ganin ba wallahi bata gaya mun ba To akwai batun da yake ake alakanta ka da shi kan cewar a lokacin da yake a kotu aka shiga a dangane da wannan batu yasa kotu aka kwace wannan mallakan gadon su shi wato nuru din kenan aka ce lalle sai a ba ma ita hajiya laraba sai aka ce sai in kai ne kai magana abin zai yi ba ganin lallai kana da wani abin da za ka ce ko ka hana ko ka sa a yi babu dalili na ne, ni ba alƙali ba ne wallahi ban san kotun da aka je ba ni dai abokina lauya shi ke komai in akwai bukata in yi kuma ban isa in ce alƙali ya yi shari'a in canja ba babu shakka wani abokina rabe jibiya ya kira ni gafa rikicin da ake ciki jarumai. na ce to bari in tambayi lauya in ji ya aka yi na tambayi lawyer ya ce min jarumai ka bar su wannan shari'a an yi ta fa akan aje a tabbatar da ita shekara ɗaya an yi na je na bi yanzu da a tabbatar da ita saboda haka aje a samu laraba ta ba da hakkinta amma ni tun da kadon nan ba nawa bane na laraba ne babu dama in ce dan tsayar a ah, in na tsayar in ce mata me amma nan yaro nura na gaya masa da bayan wannan rigima da ya faru ah, baffansa ya zo ya same ni ya bani haƙuri akan yadda nuru ya ci fuska na ko ya ci mutunci na a wajen ta'aziyya na ce masa wallahi babu komai rayuwa ne na sama da sauki ni da dan siyasa ne ana abin da ya fi haka ya ce to yanzu jarumai ya za a yi na ce ya kamata a samu masalahanta da nuru lokacin da ake rikicin nan ya zo ya san ni yadda muke tare da ubansa ban san shin ba ya zo ya ce mu ga abin da ake ciki da na hallara su da laraba da su an sasanta sasantawan sun sai da gida amma wallahi ina tsammanin larun ma sun sai da gidan ba ita ba da sani ba to da za ka zo ce to yanzu ya za a yi na ce yanzu abin da za a yi ni zan yi wani abu ita laraba ta yi haƙuri a shi nuru da ya suka riga suka sayar da gida su kawo wani abu a cikin abin da suka sayar saboda sun riga sun sayar shi wanda ya sayi gida ya ce ya yi gyara har dubu ɗari shida ya ɗan ƙara asara ƙanƙanuwa maimakon ya je shari'a tunda an ci shi ma je kotu akan magana su da nuru ya kawo wani abu ita laraba a kamanta wani abu daga wajen nuru daga wajen wanda ya sayi gida a bata ta yi haƙuri sai na ce a gaya ma shi wanda ya sayi da gida ya je ya samu nuru ga shawari ya ce ai ya nemi nuru kafin wannan lokaci kafin ma ya je kotu wata biyu bai same shi ba yanzu ba zai iya ba da komi ba shi baya da komi to ni ne zan ɗauki dukiya na fitar da laraba bayan ga cin mutuncin da aka yi amma tsakaninmu da uban eh, nuru ga irinta na ce tutun da yake haka ne in ba za ku yadda ba laraba karki sai da gida ki jira ko da a samu wata sasantawa a kan wannan abu da sauransu in kuma za ki koma cikin gida ki je ki zauna to ya gyara miki je ki zauna tunda ita laraba abin tausayi ne ba taba aihuwa ba ba ma da alaihi ba ba ta taba aihuwa ba akwai lokacin da yake aka buƙace ka a kotu ko kuma aka yi maka sammaci daga ko kuma ka je ka zamanto shaida kan wannan batu ban taɓa zuwa kotu ba ba a neme ni ba don ai ba za a neme ni ba don ni abin da aiki na bada na yi wanda nuru nake da bakin jini a wurinsa shine goyon bayan laraba ta je ta nemi hakkinta ba an da laifin komai sai wuce haka nan wannan batu dai inda yake nake ka shiga ciki shine gwadawa da kai ma ita wannan laraba da ta kawo maka kuka akan hanyar da za a bi don a samu mata hakinta kenan a ba gwada ba taimakawa ne yawatin da ta kawo a matsayin kanwata ita kanta ma marainiya don ba ta da uwa ba ta da uba yau a duniya gashi ta tsubuwa ta yi tafiya kuma tana bayan mutane ka tashi da ni da yayunta shi yasa ni kuma a kowane zumuncin da dukkan tsohon abokanai saboda haka ban ga abin da zai kai ba shi ma nura ya zafafa abin kamar yadda ya min rashin mutunci a wannan wurin ba kuma na nemi a samu sasantawa amma daga wurinsa ma an ki sasantawa bayan ko ta yi shari'a da kafin ko ta yi shari'a ma da an samu sasantawa bayan abin da aka yi ma da an samu sasantawa wanda kamar yadda na gaya maka yanzu. to da karshe me kake gaya wa shi nura don ya fahimci matsayinka kan wannan batu da ya ma alakanta ka da shi. adalci yau kamar yadda muka zauna da mahaifin shi da ma lafiya kalau idan rigimar rayuwa ta same shi wallahi kamar yadda ne malaraba ka zan masa inda ina da hali amma ba zan je kotu in wakilce shi ba amma inda ya je kotu zan iya shi, kuɗin da zai je ya nemi hakkinsa a ko'ina laraba kuma babu wai na shakka na ba da dukiya ko na ba da kuɗi a kan aje ta nemi hakkinta shi ne abin da na yi wanda kuma da nadama na yi tsakanin da allah bai tsakanin da shi kuma wanda ya shari'a shi ya san dalilinsa ba ni ba alkali ya kwace ya bayar ba ni ba har yanzu jami'an kotun da suka ce za su wanke kansu ba su ce mana ofan ba idan sun faɗa za ku ji za mu sanya idanu akan wannan batun na nura suleiman duk abin da ya faru game da shi a nan gaba za mu kawo muku da ikon allah yanzu a madadin abdulwahab muhammad ibrahim alfa ahmed ne ke cewar a huta lafiya. To Allah kyauta. Yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba. Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridan Lumitayo an ta tsegunta mana cewar tsohon ministan ayyuka na kasar jamhuriyar Kamaru Jenu Jumesi hukuman Konak masu kwato hakkin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru daga hannun barayin biro za ta zargo shi bisa ga tuhumar da take yi masa na rura ciki akan waɗansu manyan kuɗaɗe har miliyar biyu na sefan kuɗin jamhuriyar kasar Kamaru. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin kasar ta Kamaru ta labarta mana cewar wani 'yan mata guda biyu sun kwance ɗamararsu sun halaka mutane guda hudu a garin Kwalfata a yayin da suka tada maman da yake jikinsu. Za kuma mu ga jaridan The Star an da ita ma ta rawaito mana cewar kotun sojoji na ƙasar jamhuriyar Kamaru zai binciki shari'ar da ake yi wa 'yan awaren Ingilishin ƙasar barista Agbabala da kuma Dr. Fontem Moncho BBC da waɗansu mutane guda 25 wanda ake cewa su ne kanwa uwar gami na rikicin da ya faru a wannan bangaren. Jaridan Nouvelle Expression kuma ta nuna mana cewar babban limamin cocin cocin katolika na birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar kamaru monsignor kileda ya ce matsalar 'yan awaren ingilishi shine ya kai shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru mustabiya yin bulaguro zuwa wajen paparoma francois a can ƙasar italiya musamman a fadarsa da ke vatican an da paparoman ya yi masa addu'a na zaman lafiya a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan de post an da ita ma ta tsegunta mana cewar lauyoyin ɓangaren ingilishin ƙasar za su koma bakin aikinsu ranar biyu ga watan mayu 2017 bayan sun kwashe sama da watanni biyar suna yajin aiki amma har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba jaridan independent kuma cewa ta yi tsohon ministan kuɗi na ƙasar jamhuriyar kamaru isami meye har yanzu yana ƙasar amurka a zaune a birnin virginia an da gwamnatin ƙasar ta kamaru ta yanko mata sammaci amma har yanzu yana ce yana hola ayarsa za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridan integration ita ma ta nuna mana cewar ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar kamaru mr rene sadi cewa ya yi matsalar da ƙasar ta jamhuriyar kamaru take fuskanta musamman na 'yan awarin ingilishin ƙasar dole ne a zauna akan teburin shawara domin a sasanta rikicin da yake tsakanin al'umman ƙasar mahama awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru to a gaida muhammad awal yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu kuka aiko muna Assalamu alaikum wa Amurka sunana Abubakar Cika mai gulo kamfan buga jiri sau ya zamfara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa Allah a yi mana gudunma hukumomi na kasashe na lafiya su yi mana gudunmawa don Allah wannan cuta da ke damun mutanen jihar Zamfara abin ya yi yawa musamman a nan babban birnin jihar Gusau. Alƙalan da hukumomin mu ke bawa wallahi ba gaskiya bane sun ce haka nan kuma da suka ce abin ya tsakaita wallahi yanzu ne yake yanzu ne a ce sa. Ah, assalamu alaikum ya magana malam malam mai zanen hula gwalala jihar Bauchi. Zan yi amfani da wani dama ne kira da hukumar lafiya ta jihar Bauchi cewa ta taimaka ta yi allurar rigakafin sankarau saboda kasancewa mun go lokaci na zafi kuma ta kuma wayarwa al'ummar jihar Bauchi kawuna ta zagaya ta musu bayanin yadda za mu ɗauki bayanin yadda za mu kare kanmu daga kamuwa da ita wannan cuta kuma a gaya musu a ga abin da ke haddasa wannan cuta ta kuma abin da an aikata za a samu sauƙin kamuwa da ita kuma kamar yadda kuke allurar foliyo din nan kuka dage aka kawar da foliyo to shi ya kamata a himmatu domin shi sankarau ya fi illa domin shi ba gurguntarwa yake ba shi kashewa yake koyo. ya magana yi isa mun holu haleja a jihar jigawa mai girma saranta yana kira da cewa shi shugaba buhari bai iya siyasa ba kuma salon mulkinsa yana so ya yi mulkin mulkinsa ne irin na soja da muna kan mu sanarwa sanata cewa kamata yi ka sani idan maye ya ci manta to uwar da ba ta manta ba domin ya kai ne ka zo ka yawo a ƙauyuka da wuraren al'umma kake hada kwasa da muhammadu buhari wanda duk inda ta je kancan kana kan jama'a ne su zaɓe ta saboda shugaba Buhari kuma mu ma mun zaɓe ka ne saboda shugaba Buhari ya ce mana mai amma yanzu kuka zo kuke saka mun da wani abu to ka sani cewa rana ba ta tsaya muna jiran Allah ubangiji ya nuna mana shekara ta dubu biyu da sha tara Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Lawanu Sa'idu. Yau zan yi tsokaci ne ga manya da ƙananan direbobin motoci a Najeriya da cewa ya kamata direbobin manya da ƙanana motoci su dinga mutunta junansu a lokacin da suke tuki akan titunan mu na najeriya domin a gaskiya mafi yawan haɗurran da ake ke faruwa kan manya da ƙananan tituna a najeriya duk laifin direbobi ne assalamu alaikum sashen hausa sunana muhammad awal dukawa daga zaria zan lara ra'ayi ne kan gidan da ake cewa sarkin karo da martaba su na biyu yayi ko kuma wadansu ake ganin abubuwan da ya faɗa bai kamata ba a tunanin wasu domin ana ra'ayin shi ya dace irin su ma ya dace sai irin wannan maganganu. To madalla da wannan ne muka zo ah, shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan kara a takaice. To a takaice Amurka ta yi watsi da ikirarin Rasha cewa gubar iskan nan da ta yi sanadin mace-mace mai yawa a Siriya makon jiya ta fashe ne a ma'adanar makaman 'yan tawayen Siriya inda aka ɓoye ta bayan da aka kai harin jirgin sama. Wani rahoton Amurka ya nuna cewa lashaka wannan gubar iska da niyya aka baɗa ta kan farar hula. ba wanda ya cancanci irin wannan wulakancin abinda wani bangare na takardar bayanin shugaban kamfanin jirgin sama na united airline oscar monat ya faɗa kenan bayan wani al'amarin da ya faru ranar lahadi inda aka yi ma wani matafiyi jina-jina a lokacin da aka yi ƙoƙarin fitar da shi daga jirgin da aka ware masa fasinja da wato suka yi wuce wato ƙa'ida. a filin jirgin saman O'Hare da ke Chicago. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni sai injiniyan mu wannan lokaci Charles Hall ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku jo su abokan aikin mu na wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago inda muke ci gaba tattaunawa da Alhaji Sa'adu Maso Kano tattaunawa ta ƙarshe yanzu sai mu ce ni lafiya mu ko mu kwana lafiya